Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kilohas 1,530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niya hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata sha uku ga watan maris na shekarar 2018 da goma da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai babban mashawarcin amurka kan harkokin tsaron ƙasa ya faɗa cewa washington ta ƙudiri aniyar ci gaba da ƙara matsawa koriya ta arewa lamba da nufin raba ta da ƙera makaman nukiliya jami'an ƙasar nepal sun ce wani jirgin saman fasinja da ya tashi daga bangladesh ya faɗi ya kama wuta yayin da yake ƙoƙarin sauka a tashar jirgin sama ta kathmandu kana jami'an 'yan sandan birnin austin a jihar texas da ke nan amurka sun ce akwai alaka tsakanin kunshin bama-bamai da aka ajiye a kofar gidajen wasu bakaken fata biyu da kuma wanda aka ajiye a kofar wata mace 'yar jinsin spaniya da ta manyanta to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa shugaba muhammadu buhari na najeriya ya buƙaci 'yan ƙasan da su zauna lafiya da juna them and them to live peacefully what can we do with each other in nigeria ya ce haƙƙinku ne a matsayinku na shugabanni daga wuraren da kuka fito ku rika ganawa kuna jagorantar su kuna kuma shawartar su su zauna lafiya don dukkanmu muna buƙatar juna a najeriya a can jamhuriyar nijar ko wani dan jarida ne ya samu kansa bayan an masa ɗaurin shekaru biyu eh baba alfa da fara han kwandannan shi shekara biyu yanzu ita babba ko ta ce a shekara biyu da shekara guda kason waje a kuma muna ɗauki da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sokoto amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu babban mashawacin amurka kan harkokin tsaron ƙasa ya faɗa jiya litinin cewa washington ta ƙudiri aniyar ci gaba da ƙara matsa koriya ta arewa lamba da nufin raba ta da ƙera makaman nukiliya janar hr mcmaster ya yi tattaki zuwa new york jiya litinin domin yin jawabi ga jakadan da ke wakiltar ƙasashe goma sha biyar na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya tare da na ƙasashen japan da koriya ta kudu ya shaida wa manema labarai bayan ganawar cewa matakan da gwamnatin shugaba Trump ke ɗauka tare da takunkumi mai ƙarfi daga ƙasashen duniya sun sa ana samun ci gaba. McMaster ya ce ya yi wa jami'an diflomasiyar bayani dangane da niyyar Amurka ta ci gaba da aiki da matakan matsin lamba a kan Koriya ta Arewa. Ya ce mun amince duka cewa haƙa za ta cimma ruwa a waɗannan damar da aka samu sai dai mun ƙudiri aniyar ci gaba da matsa lamba sai an ga ci gaba na zahiri a fannin kawar da makaman nukiliya jiya litinin amurka ta ce ba ta sake ji daga koriya ta arewa ba tun da shugaba donald trump ya amince zai gana ido da ido da takwaransa na koriya ta arewa kim jong-un Firaministan Birtaniya wato prime minister theresa may ta burtaniya ta faɗa jiya litinin cewa wata guba mai ƙarfin gaske wadda ƙasar rasha ta ƙirƙiro ita ce aka yi amfani da ita harin da aka kai kan wani tsohon ɗan leken asirin rasha sergei skripal kuma gwamnatinta ta cimma shawarar cewa a bisa dukan alamu ƙasar rasha ce ta kai harin may ta faɗa wa majalisar wakilan birtaniya cewa abubuwa guda biyu ne kawai za su iya faruwa a harin da aka kai kan skripal da ɗiyarsa Yuliya aka same su kwance a some a cikin wani gari a kudancin Birtaniya a ranar 4 ga watan nan na Maris. Ta ce ko dai gwamnatin Rasha ce ta kai harin nan kai tsaye a kan ƙasarmu ko kuma dai gwamnatin Rasha ta yi sakacin barin wannan mummunar guba da ta yadda har da ta fada a hannun waɗansu. Birtaniya ta ba gwamnatin Rasha wa'adin kwanaki biyu da ta yi mata bayani. Prime Minister ta Burtaniya ta ce wannan sinadarin guba mai tsananin ƙarfi da aka yi amfani da shi ita ce Novichok wadda ke nufin sabuwar shigowa da harshen Rasanci. Jim kaɗan kafin ta yi wannan jawabi shugaba Vladimir Putin na Rasha ya yi watsi da ikirarin cewa Rasha tana da hannu a wannan lamarin na Skripal wanda kanar ne a hukumar leƙen asirin sojoji ta Rasha. amma a yana aikin leƙen asiri ne na mahukumar leƙen asirin Birtaniya ta MI6. Gidan talabijin na Rasha sun ɗora laifin sanya ma Skripal guba a kan Birtaniya suna ikirarin cewa Birtaniya na ƙoƙarin janyo ƙin jinin Rasha ne domin haddasa yanayin da za a ƙauracewa gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya da za a yi a Rasha nan da 'yan watanni. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Nepal sun ce wani jirgin saman fasinja da ya tashi daga Bangladesh ya faɗi ya kama da wuta yayin da yake ƙoƙarin sauka a tashar jirgin sama ta Kathmandu ya kashe mutane aƙalla hamsin. kakakin kamfanin sufurin jiragen sama US Bangla Airlines da ke da shalkwata a Dhaka ya ce mutane 71 ne da suka hada da jami'ai na ma'aikatan jirgin suke ciki daga cikin fasinjoji 67 32 'yan ƙasar Bangladesh ne 33 kuma daga Nepal sai kuma guda daga China guda kuma daga Maldives. Shaidu sun ce jirgin ya yi ta tangal-tangal kuma yana tafiya ƙasa-ƙasa kafin haɗarin ya auku. jami'ai suka ce an ceto mutane da dama daga baraguzan da suka kama da wuta na wannan jirgin sama samfurin bombardier dash 8 mai amfani da farfela kuma kirar ƙasar canada babban jami'in kamfanin safarar jiragen saman us bangladesh imran hasif ya zargi cibiyar kula da tsarin sauka da tashin jiragen sama ta kathmandu da ba da umarnin sauka da ba daidai ba jami'an tashar jirgin saman dai sun ce an umarci matukin jirgin da ya dushi hanyar sauka daga kudu amma sai ya sauko ta arewa suka ce jami'an kula da sauka da tashin jirage na tashar sun gaya wa matukin jirgin cewa jirgin nasa bai yi saitin hanyar sauka daidai ba suka kuma tambaye shi ko lafiya ya ce i eh, babu damuwa manema labarai da suka isa wurin bayan faduwar jirgin sun ce jirgin ya ɓaɓɓale ya bazu gunduwa-gunduwa a filin da ke kusa da hanyar sauka jirgin. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu faro rahoton namu da kiran da shugaba muhammadu buhari yi wa 'yan ƙasa da zauna lafiya da junansu a ziyarar da ya kai a jihar benue ga zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Shugaban kasar ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai ziyarar runi guda don ganawa da masu ruwa da tsaki kan matsalolin da ya addabi jihar ta Benue. A jawabinsa shugaba Buhari ya buƙaci masu ruwa da tsakin a jihar ta Benue da su haɗa kai da jami'an tsaro wajen tabbatar da zaman lafiya a jihar. to keep and advising them to live peacefully. yace can shi Allah in ya ce ku ne a matsayinku na shugabanni daga wuraren da kuka fito ku rika ganawa kuna jagorantar su kuna kuma shawartar su su zauna lafiya don dukkanmu muna buƙatar juna a najeriya Gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya ce banda rayuka da dama da aka rasa a yanzu haka kimanin mutane fiye da dubu ɗari da saba'in ne ke gudun hijira yayin da kashi sittin daga cikin su yara ne da a yanzu haka ba sa zuwa makaranta. Gwamnan ya ce a wani shiri na musamman da suka yi wa 'yan ta'addan jihar sun karɓo makamai fiye da ɗari bakwai aka kuma lalata su. Gwamna Otom ya ce sam gwamnatinsa ba ta goyon bayan aikin ta'addanci don haka ba su ajiye wani ɗan ta'adda ba. As a born again Christian, I'm someone who believes in the fear of God. I cannot and we have never encouraged anything like a matsayina na sahihin krista mai tsoron Allah ba zan kuma ba za mu taɓa goyon bayan aikin ta'addanci ba. basarakin gargajiya na kabilar TV Farfesa James a yatse ya bukaci gwamnati ta yi garan bawul wa harkar tsaro ta yadda sarakunan gargajiya za su taka tasu rawar. My redesigning the security architecture of the nation in such a way that the states get involved, the traditional rulers are also brought into the picture, giving rules to be able to Basaraken ya kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta magance kwararowar hamada, wanda a ganinsa ke taimakawa rikicin ta kuma magance matsalar munanan hanyoyin jihar. Kwamandan ƙungiyar da ke sa ido a harkokin tsaron jihar Alhaji Aliyu Tashaku ya yi jawabi a wurin taron. Shugaban wanda a ya ci shugaban kasa yana da Allah reshen jihar Benue Alhaji Haruna ya ce cewa hakan manoma da manoma da makiyaya ne ba a mana adalci ba saboda mu makiyaya da manoma ba mu da wani matsala sai dai akwai wasu na mutane tsinaru wanda su ne suke kai mana da hankali Sauran waɗanda suka yi jawabi a wurin taron sun kuma hori mukarraban gwamnati da su daina furta kalaman da ka iya ruruta wutar rikicin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga makurdi jihar Benue a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji daga batun zaman lafiya sai kuma wani ɗan jarida a jamhuriyar Nijar da ya samu kansa bayan wata kotu da farko ta yi mai ɗaurin shekaru biyu. Ga Sulaiman Mun Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. a yayin zaman da ta yi akan wannan shari'a ta zargin mallakar takardun bogi kotun birnin yamai a matakin farko ta bayyana samun ɗan jarida baba alfa da mahaifinsa alfa mamman da laifin da ake tuhumar su da aikatawa saboda haka ta yanke musu hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyu tare da soke dukkan wani yancin da dokokin nijar suka yi tanadi domin ɗan ƙasa dalili kenan da lauyoyin da ke kare su suka ɗaukaka ƙara a gaban kotu ta gaba wacce a nata hukuncin ta sassauta wannan ɗauri Metar Hassan Umaru na daga cikin lauyoyin Baba Alfa. Eh, Baba Alfa da fara an kwandannan shi shekara biyu. Yanzu ita babba ko ta ce a shekara biyu da shekara guda kason waje. kenan in ya yi shekara guda yana huta wala abin da a ranar 4 ga watan afrilun 2017 ne hukumomi suka garkame baba alfa da mahaifinsa saboda haka hukuncin kotun na yau na nufin ɗan jaridar zai iya komawa cikin iyalinsa daga farkon wata mai kamawa mudi musa wani kusa a kungiyar 'yan jarida ta sinatik da ke cikin ɗimbin 'yan jaridar da suka yi cincirindo a harabar kotun ya nuna farin ciki akan wannan sassauci yana mai cewa da babu garaba daɗi. sevre abokin nan zuwa sati biyu zai shekara guda a tsare duk da wannan dai muna iya cewa mun ji sauki a kalkisar ta an karya ne saboda ta ce eh, shekara guda zai yi a gidan yari guda a kasan waje don muna jin cewa eh, efektima an samu ci gaba mai da saura batun karbe takardun da ke ba dan jarida baba alfa damar morar 'yancin dan kasa wani abu ne da kotun bata fayyace takamaiman matsayinta a kai ba saboda haka lauyoyin da ke kare shi ke ganin kokowa ba ta kare ba kasan akwai wata condemnation da aka mishi da ake cewa degradation civic to ita kotu ta ma karya jujjuman in harin kenan mu sai mu yi considere kamar ita degradation civic in nan babu ita mai toujours est-il dit que on va prendre la tâche muna zuwa mu gane shi muga yadda yake shi dibi da wanga jujum shi ke ci a daga kara kuma shi ke ci a ka daga kara doka ta baka kwana biyar ka daga kara dan jarida baba alfa dan asalin kasar mali ya yi karatunsa ne a nan nishar kafin daga bisani ya fara aiki a kafafen labarai masu zaman kansu lamarin da ya ba shi damar shugabancin cibiyar 'yan jaridar nishar maison de la presse cafke wannan dan jarida ya haifar da matukar damuwa a wurin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su reporter san frontier da amnesty international waɗanda ke kallon wannan mataki a matsayin wani bita da kulli saboda yadda yake caccakar manufofin gwamnatin shugaba isu muhammadu wacce ita kuma a nata bangaren ke zarginsa da taka rawa da bazar jam'iyyar model lumana ta 'yan adawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To kafin ku ji shirinmu na gaba ga wannan. Rikici ne yake neman kunno kai a tsakanin majalisar dokoki da na zattaswa domin sun fara zargin juna da ƙin aiwatar da kasafin kuɗin bana watanni biyar bayan shugaban ƙasa ya gabatar da shi wa majalisar dokokin ƙasar. Shugaban ofishin kasafin kuɗi Ben Nwabueze shi ne ya sa hannu a wata takarda da aka rabawa manema labarai. inda ya karyata bayanan da majalisar ƙasa ta yi cewa hukumomi da ma'aikatun gwamnati ne ke jan ƙafa wajen ba da haɗin kai domin a kammala aiki a kan kasafin kuɗin. Mai magana da yawun majalisar dattawa sanata Aliyu Sabbi Abdullahi ya yi ƙarin haske. To ku biyo mu a shirinmu na anjima domin ku ji ƙarin hasken da ya yi. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. fataka kenan kana so kwankwasa ya fito ya yi takarar shugaban kasa da buhari idan kwankwasa yana da karfin gwiwa da zan yi ni zan goya masa baya yau na gaya duniya jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wakam ya mutanen apc na jam'iyyar da ke mulkin najeriya suka ji dai game da magana da shugaban kwastar na najeriya din hamid ali ya yi can kwanakin baya game da cewa ya kamata a linka gawa muhammadu buhari gaskiya komai dacinta akan abubuwan da ke gudana a cikin kasar da ma cikin jam'iyyarsa sunana prince dauda yahaya umar a siyasance ana kira na dauda md kefe ni ne state coordinator na buhari support organization na nasarawa state eh ai maganan da shi hamid ali ya faɗa ba wai karya ba ne gaskiya ne ai tsakaninmu da shi shugaba buhari idan ba mu faɗa mai gaskiya ba ba mu mai adalci ba muna tare da minista a ma'aikatar ayyuka baban shehuri me za ce ga wani kamfen da ake cewa shi ma shugaban kasa ya huta a 2019 wannan maganan banza ne ya huta mawa mu muka sa shi ya zo ya saya mana saboda talakawa wa talakawa sun fita sun zabe shi talakawa ne kawai wanda suke da yanci su ce mishi kare ya saya amma duk wannan wani maganan 'yan siyasa ne a canja shi da waye yanzu mu koma gidan giya kenan wannan ra'ayoyi da nasiru adamu ilhika ya jiyo daga bakunan prince dauda haya umar da ministan ayyuka na najeriya buba shuri suna zuwa ne yayin da har yanzu ake cikin rashin tabbas na game da matsayin shi shugaban muhammadu buhari akan ko zai nemi sake tsayawa a zaɓe mai yawa a matsayin zama shugaban najeriya a zaɓen shekarar 2019 kenan ko kuma zai je ya huta abinsa a gonarsa ta daura a ganin da dama daga cikin 'ya'yan jam'iyyar tashi ta apc ko buhari zai tsaya ko ba zai tsaya ba jam'iyyar nan tana bukatar kwaskwarima da gyaran fuska sunana prince dauda ya haya umar gwamnatin ta samu mutane da suka shigo wanda ba su da kishin ainihin buhari ba su san inda aka fara ba kuma ba su san inda ake son a kai ba don haka akwai dan abin nan da insha Allah gyara ne ake bukata. Daga lamuran da ke faruwa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya akwai alamun jin aiki gaban shugaban kwamitin sulhu Bola Tinubu da shugaba Buhari ya naɗa don shawo kan bambance-bambancen 'ya'yan jam'iyyar gabanin zaben 2019. ko zamanin PDP ba yaka ba kwanaki an so a Kano yanzu kuma ya doza da kanshi ana rushe gidan mutum ya sanadin da jama'iyyar APC za ta yi fatan dabo a duniya ma ba ma a Najeriya ba nan mai sauraron BOA ne Abuja Shehu Dede Tsige sanata Abdullahi Adamu daga shugabancin kungiyar 'yan majalisar dattawa na Arewa duk da zargin naira miliyan saba'in sun ɓace a gonarsa ya biyo bayan bayyana goyon bayansa ne ga shugaba Buhari da caccaka tsohon shugaba Obasanjo. Na nuna ɓangarorin gwamnatin APC dai mai da'awar canji na zaman kowa tasa tafi shi. Wani korafin 'yan jam'iyyar shine naɗa shugabannin hukumomin gwamnati 2009 amma har yanzu ba kai ga rantsar da su ba baya ga samun sunaye hadda waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a ciki. To a gaishe ku. To yau za mu koma ga gaban muhawarar da muka fara gabatar muku can kwanan baya akan rikitan cikin gida na jam'iyyar APC din nan. Muhawarar da ake yi tsakanin kusoshin APC din guda biyu wato Isa Tafi da Mafinda da kuma Buba Galadima. kuma yau za mu tashi ne daga gunagunan da wasu 'yan apc da dama suka jima suna yi wasu a bayyane wasu a ɓoye game da yadda pdp da npdp suka mamaye gwamnatin ta buhari akwai zargin da ake ka san cewa gwamnati da ta apc ce amma kafafanta da na pdp ne wani yake cewa ma kashi 80 cikin 100 na mutane da ke jan ragama gwamnatin nan mutanen pdp ne ta hada eh, da hashi tsohon shugaban pdp din an daɗe ana sa ran cewa buhari zai yi kwaskwari ma gwamnatin nan zai ba har yanzu me kuke ga mutane su san cewa akwai bambanci tsakanin gwamnatin da ta wuce da ta yanzu nan eto wannan pdp na daɗe a cikinta na san muguntanta ba na kaɗan ba don idan ta sami kuskure ɗaya da kai za ta raba mutum dubu su rika kiɗi da ita su rika yin watsa amma kai da galibin kusoshin gwamnati nan duk yan pdp ne to ai kamfani uku ne suka haɗu suka yi kamfani ɗaya pdp suna ciki kuma kasan duk inda dan pdp yake da wuya ya yadda yaya da hulan pdp yana rike da hulan pdp yana makale da hulan amma shugaban apc shugaban kasa yana da damar ya canja su ko da ba su yadda hulan nasu me yasa bai canja ba ne yana daukan lokacinsa zai yi a bashi lokaci cikin wannan wa'adi ko a wa'adi na biyu a wannan wa'adi kafin a shiga zabe ya zai jira wa'adi na biyu wa zai kai shi wa'adi na biyu in pdp suna kewaye da shi yanzu muna magana game da rikitan cikin gida na jihohi da yawa da tsakana da kano kaduna da sauransu kake cewa akwai kokarin da ake na asulhunta shekara ɗaya ta rage a yi zaɓe ya yi mummuri kana ji buhari na farko zai iya bin mutanen da ya rasa ya kokari da da na ɗaya kenan sannan sababbin wuce nan da suke ci a kashe su ai siyasa sulhun ta siyasa mako ɗaya ya isa a ga president da kansa a jiha ya kira wane da wane da wane da wane da suka zamanto su ne taurarun jiha a yi a ci abinci da su a yi musu godiya su shiga gari suna buga ganga ana rawa yadda ya tafi a bayarsa yadda ya tafi irubu ya yi niyan koda da helicopter ne yana zuwa states ana haduwa da shugabannin jam'iyyoyin nan ana kiransu ana sake tayar musu da tsibin jikinsu na gaya maka a cikin mako daya president zai iya yawo state goma state goma za su farka daga bacci a rajin kwanan baya kwanan ne kina a tiku ya bar jam'iyyar nan da apc sannan jiya ko shekaran jiya nake da an ce tinubu yana da yana neman ya farfado da ad tsohon jam'iyyar ad din nan wasu na sa ran watakila a samu ƙarin mutane da ko za su fice apc ko za su canza shekara me tasirin barin mutane irin wanda suka taka rawa a can bayan sa a jefe da su rashin gamsuwar mutane da su tunu da su kwankusa da sauransu a rashin gamsuwarsu da tafiyar da ake za a apc a inda aka tasarwa wato aliyu kai da kanka ka riga ka ba kanka amsa cewa akwai rigingimu da yawa suna nan a kwance a jihohi ba wanda ya yi ƙoƙarin kawo gyara a ciki shi yarima ya yi magana president zai je kaza zai je kaza ai president ya tafi kano president ya tafi eh, eh, ebonyi ya je anambra akwai wata shaida da ya nuna ya ma kira 'ya'yan jam'iyyarsa sun zauna na jihohin ya ce don allah ku taimaka ku yi aiki ana zancen mutane sun kewaye shi ni ban yadda da wannan ba buharin nan ya taɓa yin shugaban ƙasa ya taɓa yin gwamnan jihohi shida a arewa ya taɓa yin chairman na ptf yanzu ya dawo yana shugaban kasa ya yi ministan mai yanzu akwai mutum mahaluki yau a ƙasar nan da zai iya nuna masa yadda za a tafiyar da mulki balle wani ku ci ku bani kawai don ya zo ya zauna kusa da shi in akwai laifi mu ajiye laifin nan a muhallinsa shi kadai idan abu baya tafiya daidai dan allah dan annabi mu gaya wa buhari gaskiya ya gyara abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata kuma mu da muke gaya masa dinnan mu ne mutanensa abin da ya sa mu ne mutanensa don muna da step ni dinnan ina cikin mutum tara da suka sa hannu aka kafa wannan jam'iyya ba na neman mukaminsa amma ina da abubuwa da yawa da zan gaya masa yanzu mun yi wa al'umma alkawari cewa za mu bai wa yara ayyuka miliyan uku kowace shekara ya je majalisa lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗi ya ce an daina ɗaukar ma'aikata shin ya sa kunnensa a ƙasa ya ji abin da mutane suke faɗa ko don su na kusa da shi sun riga sun sa 'ya'yansu a inda ya kamata 'ya'yan talaka shi ke an daina ɗaukan su Um, wasu daga cikin ku uh, saboda wannan rashin jituwa da yake tsakanin ku da shi Buhari ba ma ba wani ba ma ba rashin jituwa ina rashin jituwa domin kamar da shi yi maki cewa ana kokari a gyara amma ni tambayar da nake son shi a gyara me wasu ku yanzu ana cewa sun kakkamu wasu da ake ganin suna da buri na siyasa irin rabin musa kwankwaso an ce kai kana tare kamar ni to yanzu fataka kenan kana so kwankwaso ya fito ya yi takarar shugaban kasa da buhari idan kwankwaso yana da karfin gwiwa da zan yi ni zan goya masa baya yau na gaya duniya domin na zaki idan ya zama shugaban najeriya zai iya kawo ci gaba da kuma fada da cikawa in yace zai zai in yace ba zai ba ba zai ba so kana ji za a samu yan takara daga cikin apc waɗanda za su tsaya su to ba demokradiyya ne me zai hana kuma babu wanda ya isa ya ce ya ɗauki takara ta jam'iyyar apc ya ba wani mutum ba tare da an yi zaɓe ba mu muna nan naji naji sai dai mu yi aka da mu in kwankwasa ba zai yi ba ka gaya wa duniya buba galadima zai yi sai dai aka da shi kana jin za a yi wa buhari kishiya ta zaɓen shugaban ƙasa ko ta zarce za ku yi yari mummuri wannan abin jam'iyya kowane aiki yana da yadda ake yinsa duk a cikin jam'iya, babu jam'iyyar da take da hurumi na cewa ta ɗauki mutum ta ɗora ba tare da an yi takara da shi ba za a yi takarar da gwani sai dai idan kowa ya yafe kuma abin da yake magana akan abokinmu kwankwaso mm. ni ina saye da jar hula yanzu ka ganta da farin riga da farin riga kuma kwankwasiya eh. take to ni kuma yadda nake kallon kwankwaso daban da yadda yake kallon sa bambancin bambancin shine ni na ga kwankwaso a jarumin da ya bulla daga arewa wanda zai iya fidda kise daga wuta mm. ya fitar mana da matasa masu iya runguman zaki a sami yadda za a yi noma mai kyau yadda za a yi saboda haka yankon ku sai nuna sha'awa tunda shi ma dai bai fito ya faɗa ba in ya fito za a kurfa masa baya kenan ina zuwa ina gaya maka ni ba ni kallon kwankwaso kan mai fitowa ya jayayya da buhari wani kallo kake masa To a gaishe ku. To bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu makon gobe mu dawo mu ci gaba. Yanzu a madadin su bakin namu Alhaji Buba Galadima da kuma shi Alhaji Isa Tafi da Mafindi sannan da waɗanda suka taimaka muka hada wannan muhawara a Abuja muka kawo muku ita. Wato Nasiru Adamu Hikaya da Benjamin Gawam Aliyu mustafan Sokoto ne a Washington. Sai an jima mun bar ku lafiya. To mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. jami'an tsaron amurka da na colombia sun fasa wani gungun masu fataucin muggan kwayoyi na ƙasa da ƙasa suka damƙe mutane sha hudu bisa zargin safarar dubban kilo na hoda iblis ta koken zuwa yankin puerto rico jami'an amurka sun ce an damƙe waɗannan mutane da aka yi cikin makonni biyun da suka shige ya kawo adadin waɗanda aka kama dangane da wannan dogon binciken zuwa talatin yayin da kuma aka kama hodar koken fiye da kilo dubu biyu jami'an 'yan sandan birnin austin na jihar texas da ke nan amurka sun ce akwai alaƙa tsakanin kunshin bama-bamai da aka ajiye a kofar gidajen wasu baƙaƙen fata biyu da kuma wanda aka ajiye a kofar wata mace 'yan jinsin spaniya da ta manyanta. daya daga cikin bama-baman ya kashe wani matashi dan shekaru goma sha bakwai jiya litinin yayin da na biyu ya ji wa wata mace ya shekaru saba'in da biyar rauni wani bom kuma da aka ɗana ya kashe wani bakin fata dan shekaru talatin da tara ranar biyu ga watan maris babban jami'in 'yan sanda na birnin austin brian mali ya faɗa jiya litinin cewa akwai ƙwararan alamar cewa kiyayyar launin fata ita ce tushen hare-haren nan ya ce 'yan sandan suna gudanar da bincike domin tantance ko akwai wata alaƙa a tsakanin mutanen uku da bom ɗin ya shafa masu binciken na gwamnatin tarayya suna taimakawa 'yan sandan a birnin austin to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin yanzu a don kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita grace alheri abdul taimaka muka gabatar da shirin sai chubahiro jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin